ba zai yiwu da ni da ke duk mu haɗu mu ta zuru-zuru ba ko ki fito da wanda za a haɗa ki da shi ke ma ki samu matsuguni ko kuma a samu aikin yi ba zai wuni na zazzare ido ke kina zazzare ido kai hakuri abu wannan rizuta mun jama'a sai magana cewa ne wai yi hakuri uban me aka dora nan ne gashi ke ba gashi kiki ba amma an tuma wani abu ake me ko ba da hanyar da za a cuci maza an santa za a tahi a tuma wani kofi na nan din ko kuwa mangwara ne ko wani gamo ne ni dai na san ba gashi bane ba gashi ha da hanyar da za a cuci maza an santa ta magana eh, eh, ni uban na kima a hana mun fari wai yi haƙuri wallahi tallahi in baki ka ba ni ina fita zan bayar shiga ciki ba tafi ciki ta magana ce wai ai ta dinki ta uban ma na wani haka ka yi haƙuri ni za a fari a jin ya hakuri irin ku ne da an rasa aikin yi shi kenan sai da ya ta kwanciya wannan biya kira nan shi baya ya me yasa ne kira da baki sa zuciya na buga Allah kira na kira the board madalla dangayen nan madalla dangayen nan madalla kai dangayen nan madalla kai dangayen nan ba mu kudi ma mai gayen nan ba mu kudi dan mu shafura ba mu kudi kai mai gayen nan mu gayan nan madalla madalla sai godiya mu nan abun nan haba haba an na fata eh? ai n'an na gani eh roƙo ne ko kwace ya ya gaba daya roƙo ne kuma waka ce maja maja ne ah? maja har da roƙon da da da da maja shi ne na ce maka na ce da kidan da wakar mu kuma nan da muka zo ba mu san ka ba muka karrama ka ah, muka kamba maka cikin waka ka san kauna ki an ja ba kai ka ba hankali wala zan zan mare ka dan maka lalata ka ba hankali wala kuwa sai kai ba ah, ba zai ba shike Allah ba nuna ranar dan ma ja zo sannu kware kai dan ma ya zo sannu kware kai dan ma ya zo madalla madalla sannu kware kai dan ma ya zo madalla madalla sannu kware kai dan ma ya zo ba mu kudi kai dan ma ya zo ba mu kudi kai dan ma ya zo ba mu kudi ka daga dan ya zo ba mu kudi kai dan ma ya zo za mu ci mutuncinka wallahi za mu ci ka. kai ka ba hankali kai ka ba ka ba hankali wallahi ka ba hankali wallahi ba ni hidin haka Me haka? Dan mai idan yan kwaɗi. To ni ba abin da. mai idan yan kwaɗi. Dan ta mai idan yan kwaɗi. Wani ba Allah ba Wannan kiɗan da muka yi, kai ka mu.